moolu ɓe munela min fano kira moolo seɓinto seɓin arkata mona janintiloɓe ɓoyla nin tilo faratata ɓoye seɓinto seɓin jannin fano ɓe kira min seɓin fulode arkata munela moolu alan ɓe yimɓe karan ke musu momoñan ne ka ko ano ña karan karanno e ñaala aya kilon aya kilo ye karan ɗala foye ko ano fuɗande soro bisimillahi rahmani aya kilan aya kin foye soro fuɗande suratu qur'ano bisimillahi rahmani rahim sorato soro foye qur'ano ba mina jinatu wannasi moɓe ñanna qur'ano karanna anen moɓe ñanna koto lonna ne aymen ni kono mbite kalon ko ala kamno fo ne sa ala aya ta tawroni woro alhamdulillah kada tawroni woro ta kada tawroni sey ala ye ñotoɗo falaw an na katabna alaihim an qutulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahu fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tasbita tawran wa wa idhan la atainahum min ladunna ajran azima tawran wa wala hadainahum siratan mustaqima tawran sai alan allah mai alala alman gano ala nga kuma mai ala nga kuma mai ala nga son ala nga son ala nga barara ala nga barara ala nga ke ala ala nga ke ala nan yau ke ka da arja ndo kira da al muslimuna ala wajila ad ghuraba wal mu'minuna fil muslimina ghuraba wal alimuna fil mu'minina ghuraba wala amiluna fil alimina ghuraba wal mukhlisuna fil amilina ghuraba tuba lil ghuraba توبة للغرباء توبة للغرباء توبة للغرباء توبة للغرباء عليه بلدان عليه دنيا من كده مرسون يمل يمل سوى دنكر على كلا نسل مولو عليهم بيجين بيكلا haji kilina ben bolo lafi kilina ben na mo be kala no haji ben lafi dan no Hey Allah, hey Allah, ala eh, bakawe foto itogamna kuro itela en taman tama bankoro kandaɗo ela tela firan ɓe kala mo ɓe hmm, kala ha ɓarañen do, sa suɗolo ɓe sunna biɗan bolla ani biɗan ɓe warama ɓan misimmolla karan balya ala ko kilane iqa fo e karan doron wala fulona ɓirimola karande ala ne ñanna kiran men mañana kiran wallahi ma alimu lau alimu ma faalo doka ka kuuke amalo na ala alatake nin ɓe yaalon ko be ala lo nyame la sunu la ma ma fa ande ala so ci inna ma yakhsha la min ibadu wa man yar wala kasi alim hmm. be alon mo mo la fa ala badon ne bara jo kala ila aga kala do bi jamanu be sura wala ba yala ndam bi ala hadiso do bun ma jana da ne hadisi ko ko wala kilan ne sira arkan yule kinon kalma kilon sera arka wira kilon hmm. ya je mo kan de tiloni ye mo wala dira ana talbe kilon wala kilon wala fi ara kan de la kan de balo de mo kan ka suro be ka nyaala nyen dole bara jo sera mo ra solon nyen do ta saboda ka suro be ke wira ha kodi suro be ka si noti de aha uh -huh. baytul wula mo kan han mo kilin wala kilin hadisa kilin wala wala baraw fi hadisa ke sin wala kilin na siyada arkan wili kilon ma fo ni wala jambad hadisa kilin yo fo mo wala siyada arkan kilin na fulo khairukum atulu usasu kunda be atulu mor kunda be men man ta allama kan men kala do ala be mo kala do wala ɓe dow kola wala naatan noon anna naatan da ala katabɗa gañi forcende alayhimol kane kuran kala kala ñoofa comment omara ñimen kere mais koɓe ka farrode momon yemoja ala sokiɗa ɗo fa ta fon kama ya konkoɗo min ko aliyolay aw xuruju wallale bay eh, men ndiyare ko la koddalu kono ni koda koda je dan si beje fonko beje do kote kam e bayje walla e fanya je dan si nendo no ngola hmm ma falo al do ke kende ana hmm umar ke ya nen ko ni nya mol je do no ngola do ko si ke ka ifa e walla e fa ye mo nyum kam bana je je no la kam bana je musungo si si do ko si ke ka ye fa walla e fa yemojo mo fala ɗo kose yemansaja kuri ala ɗo kose ka mansaka hmm, alde on noon wana ñimmo umalla kulati ñimmanke sara one sunnode ni yemmoje saña ɗo kota kama noon de duniya teraw hmm, mo kuron le sara ibina al Na le noolani naale ɗo kota ñurke ɓal bannal e eh, tubabol ni lan joran mba naal kalɓe ñula ima billaɗi ñal a la ko ɓeeti ñaa aman kɛ miɛmɔ ya ko yɛni bɔmɔ bira fɛ dɛ na ba ɛ ɛ apɔ dɔ dɔn pele yɛn nɔlɔ kɔnɔ wala an b'a fɛ dɛ bila la ne sɔrɔ ɔn a falo t'a nɔ la e la kalo fɔ ma da da minnu hɔn kɔnɔ tɛ ɔ marikɛ ya ɔ maritɔnya ya ɛnɛ kɔ ɔn kana dɛ n tɛ fɔ ne mɔ bi ka sɔn ka ne mɔ man kɛ ɔn ala la ko n ye musow kana ju kɛnsɛn d'a ma haa. yaran ofa kama da fo bona eh, eh, eh, hijabo da hannun bisa be kere ba hijabo ba ko da odo mon dara jasi kunda jaji siya kadi jasi fama jaji silen suudi baraka ma fulo do banko ka me me hijabo do dala so ko jaji si su kura sabi sai fo ya jajisi si jaro so ma a hakkoto ma mahamadou diaji gisi e ka fa dabelal jarato o mahamadou dia a sokoda aɓe sanda ɓe munazamla ofsoro ɗo ko dola o mahamadou dia si gambia banque koye nanen ka toon tema ha telen suuti baraka ma folo folode mais ɗenndi ko non sipa kala me ɗenndi ko ɗenndi ka jam kala kala kala a dun ala muso la adama si a n'a den muso fila eh, kadija jisi walima kama bamada a n'o dɔ kɔ aminija jisi afirika la karo la n'a ye ganbiya jan kun mura fɔlɔ fɔlɔ jajisi la dɔn ni lɔ diyara i bɛ ka e lɔ bɔ ni la bari lɔn bara kumbura do kaka madasa karambol kara karanda da e karamoro madasa do kotalen din nyon na si falo e ga e la muso sunguro ke kumbura e, e bari ya ke la kɔnɔ su kono parode e be fendla ja sila dun a kara la fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ don e kan bɛɛ jan wala i y'a si a ka sɛdi fa ma mɛ tɔn si a ka sɛdi dɛ sokura sa bɛ e ja marisɛw dɔ o de ma ka kara dɔ kɛ jɛ a dala ka jaa si la mɔɔ la fɛn kara adama si ni ka di jaa si ni an jaa si a dala kɛ la fɛn kara ala muso na da adama si a b'an di na adama si ni ɲara jaa si papa ɲara e, m'a ne papa sɛdi e, papa sɛdi fa ba mɔɔ la dɛ o ɲara m'a ne na dɔ lunda yala a tɛra a tɛ n bɛ ɲɔlo a dɔ kɔlɔ kumuro kɛ ne ala in ban dɛ adama jaa si y'a fana bula kun muro kono ñara fona bulata atele tam musu folo de min mbaɗa kasamasi me kum muro ke eh, eh, targo hmm. hmm. birnaɗa jaase kono ga kum kay ko jaase mbeñen folo biren koyena jam je jande folo do ma folotode mafana ɓaɗa uniforme ka ke parode adati la ñu lay ba ben ko na jam fo jan kate o ni ɓulata moto o kono kolonda o kolonda ɓe kumbito jara mo ko do jam gaye mbakera mbe bankom be tamana ɓaho musole komo pompiɗa pompiɗa muso musojoɗo ya kumbitino itara marsan ɓe musojo oɗum o kumbitita ɓanko ka bi mbiɗa conférence o dimanche o dimanche seeɗa kunda silo serente tambiɗano siŋola kawa ɓanjen kara far ba sade jamoɗo loɗo je ela jamoɗo mbeɗo mbeɗo ɓe silo kante yaaɓe tambi siŋola mi siŋo ñin dawala musol ka ɓanko e bala quinze joyi kon quinze ɓañonni faño jumañela fo musol e kon hmm. Mm-hmm. oroma kwan tanka te jande amadu somalia wa kwan tanko bodo nga kwan tanka oroma kama koro manga tola wa amadu somalia ngo sa sa amadu somalia ko jang kwan hafi do jobi na kile nya mole mm oroma kwan hafi do jo ni mole ntlo je na rapa ka oja foroke da salam kada te ba da salam te ba fa ya e kana bunya do jang oroma ni no na wa do e follow jang

pour mole kanga oɗo mo ngara markazin goɗo e ka sura suura nasaka sonkoyantilta laban abo jamo do jama ɗoronnata markasi dawa o tabule ko boni e tara walla ñolo maɗan dawa nyolo ani e e ka ka e ka molo kilina nkoy ko yimbina kala jamo bele fennete be mba ka kankura mba sa jamo jamo hanu men sani dawda jama jama hande mene mba jiɓele ñala eka kurano eka suura nafiloke ñintilta laban ntelo na e, dundu ŋaatata ɓoora te molla gewol kewol ɓe ka bora bo keɓa koto kuule walla o tanoro ani ko bora ɓoora bina ɓulala en ɓan kun kana bora ɓoora kawanɗo ke ɓoora kawana oton o sasowol morolo imamole e ke bora le fo bora dunda ntoro fana ɗum hmm. o hmm. sasi keɓa aldi o sasi no ala fo ɓa kawsa ko ɓeɗo jama duñum ɓan kun kan jan nayi sayi kawanɗo alay sabaɗum alde ba ni ko ba ba sa bi ko fo do e bin dala sa en tol fo dala fa mo bele kala sa en bolo fo kan na rawan ko don na foru mo don na so ya kunda mo be kan sa en bora dun dala bora bulo ko muro dun ko ana tango dun iyo mo so nen kyolo nyo boron bora dalo na en kamande kada konde mo eh, abata tele ne radio ɗo otumo yajama ñolo koke ngo foyra eh, eh, fonkolo o boɗa anen ko jaw jamana walaw annahu naɗan warana sami ɓe loren dameɗo moɓe hmm. karan o saso karan karandillade moro karan karandilla kana ko karanta tembol majjise mo tembol nde fadamalen karan nen kilina babul taliɓe ala nden momande walala idi e on idi e musol nila musol di? hante karanta bante ma majlis o soɗo nte fafana ma majlis soɗo de ndelama ala taliɓe kilomote allahu akbar ɗum momanden e eh, walala mbiɗe lagda fanga kano fota kiraw tallula en karande la ten ala karande ɓe gattade ha kilin kilin ala moɗo karande karam bon soɗone maji ko addi on soɗa eɓe sohlo ko ila musowo fanga kan eh, banola tanola alkala wala pour moɓe kala walaw adana an nante ala akadaɓranga fadande ka alayhi morga ane kutulo anfusahum ko ala alfan fa awe horoju wala aliye bo ala diyalga allah koddala kono he ma faalu to kera yalla kala fo boɗa damine kono wala na ɗon ko anno wommolo faaluma e fewoge hmm yo adana ke ka wande bihi men la kana khaira be kala badu la mu yede hmm. wala annaw na ɗon ko ñimmolum faaluma e fewke yo adina ye ka wande bihi men ala jallamumen kuma da kumandina ñin saran kuma men ka foten nadango molu daga kiidiyo sama ala la kirala kana da luwa lodo la kano ɓe kara hayran kayra ɓaade lahum misilmoɗo yede ima ayo kina kinnago walla da ba sa ɓe moɓe ima kadameke lahum yede amanke ɓe da ni ñol men songara fara ko de aɓe kira lahum mole khaira wa a saɗɗa tase oɓe bamba oɓe kira mole molla sabat sabatila molla koɓe bambade toñasi sabati toñasi bamba toñasi sabade toñasi ɗamman alal ɓe kale kande la kana wallaha bɛ kɛlɛ hayran ke walla nin moolu sonda sade wala la moolu sonda moɓe ñin n'o karan nyin tuba karan ɗo ni meke karanna ɓe kondo ko mona te balle o karan wala ma san tuba karan wala comme tama lefanga haaji fulalake kana jandi ɓe ma abcd no mm, man tuba faransi kan te o tira e la fa. sanin na sanen naata jang ɗuluɗa ankala men don mool tamoy sako jang hanen taata sayla fan anila numéro ntalo nan ta taata sayla fan haji ken telafita wal yo ɓay siñin no le tuwa karan no si mekke on no ndema mekke fana fan no de ana ka julo ka ka giyo saba kolon ko mano ka terata ka lo farala namnaga mano emambol mano e e haji kilin ñin karanden min kawanden ɗon ɓa no de de sani o ɓe nole ala ka sike mole keɗade wa saɗata si asi ɓamban mole encore ta ni warula wa isa watumala a tena hon siiso min la laduna kamante alba ajiran jo aziman jo ba ndema haajinoɗo ani ɗo go ndemanoɗo quand même balon ngayen seno namnan seno fonkene balon o fon namna alano e, e, ka seno ke konkoron mene namna amuda mbulolate man balen no man senen no ma sumboy namna yeli so fon boy mbulola nde ñen karan doron karanden karanden na kawande mais ke kilin duniya an siyo hmm. ala ko bay ai eh, sa be no mo mo na la to karon ga la do la isa ni nyen no to wa don kolon la ga bedu na nyen eh, for mo da la mo na skale ala balla na la do ko na la ko de ala ga karon atan ballan na fenna waje wata malata yana sai sa mila da kamar da alba jiwa jo ajiran jo ba ba kawai su kore kero funa funa ja ta la kero ba ke mbe mbe naten ɗum ma o fonano bare nden nden man nakkilo wan gonde kadi karan lan ndema bula dinnowo bare mo fula ɓen na saɗa walla saɗa o ɓeeno ɗo mata ɗo to kadi sanvia kema ke fode ɓaalomade sénégal aɗen ndema matay matay mo aga fo fana min ɓe faɗaɓa ala duto min ɓe je nkada ala kan maɗa ena wulo kono yani hen mono wulo ko tum walla norot an aɗa jaa anin anin tamba police on oto sañ in aɗa selda fa akaɓe eh, eh, o sella fabulla ndun Ma xam jon ko nangorade aɗa selde akaɓe sella baalmano ɗo nga madaye peñina kan daga ida seela je sidi madaye ɗiko ɗinɗi fo ɗinɗi fadim mbalani akaɓe sella ɗu ɗon kaɗa sella para on je naɗa buuɗe ɓirigo buuɗe molki yoɓoɗo ngan keloɗo seneki fana molle kaden senekila kadi kadi sanga keke fadin ba adindin momo mota ɓe ɗo seneki naɗa a buuɗe sa waranta ɗinde eh. ma manquelo siyani min e mool noon te o lelno moole silatan ndel manquera ɗan fo manda ɗon laaɗo manda so ke ñin haaji kilon ɗon waysa watuma la tena mbiye sola min ladan ka wande alabaɗa arjan jo arjan ɗanne si joba alaga son so so do men kam son na jo arjana la la laakira ni son da ma duna be arjana fulal di lela duna dilela la ka alaga son wala hadena den ɗanne kandan la siratan sila mustagan sila mbiye tilingin wala dena sirata musan siman ɓe tilinde ɓe kannan ɗo tema woro tan se e ta worone ne jam o ko wala ala koto welo kono kemole a fasa tan sa en kiilañimaña ayo fasal ñaade yole konoto keme see ta worola la ne ɗum ala nga fala kano ayoɗo ɓe ol cinquante cinquante ɗol ɓeɗo man cinquante cinquante ñi ayol man siya baake waɗanne fasaroto koronto baala hmm. kila ala fasara ña yole konoto keme see taw woron lulu akhaja abdou bonu humaydo ibnu jey ibnu abi hada an muja fi qawle wala anna natande ala kadabna alayha nga afodande mol kan an nokkutulo anfusa ko ali ala hum yahuduna ala yahudode yani wala wani arabolo kama ama asa musa alayhi salatu wasalam musa la mol ko musa la musa kala mol en ko ay yamare yalan tambe aso de bakka bile tula ron bada til tan nano kono ala yema ko ala kalwa wada a ko al bala fa fala wala ma la tubi mo dot den to ko arabolo ye fam fa wala ala yahudola ay yaqtula ba'dun bada yin fa bil khanajir tambola ni mo di mara mo da fulola ida sonni misala moolu ye a jalaŋono bata ko ko alla junube kafurama faŋ faala te hmm, inaara da faŋ faala mi yo lan tol ka ko ntol lamantol te sonna de min ɓe wakkilade siyala yolo kononto keme see tan wororani woor وآخر أبو بن محمد بن مزيع عن سفيان في قوله ولا أن كرمنا على أن نقتل أنفسكم نادى أن ينسفر عليها فما قال أكو نظر في سعود بن قيس بن سماس أيجر الله كو أشوى ko كرجل wato hakka yawma hasadihi ako naɓe feŋote alsa hakkode jako o ayo fona jiratella ko kan sabito woni kaysi bun sammasi wele kono da kemi se tawronni worula waake bun jeya bun abi hada an suddi fil aya kala ko iftaharati sabito bun kaysi bun sammasi sabito titarta da oraja min mo ɗo min min lehuɗo ala yahudu keɗo fa kala al yahudu al yahudu o ko wallen kadi alallah kadi bala alah sabaka alaynan tol kan ala yin fon to liyen ne ka eh, ntamira sor bakara ana kutula amsa k'ale fan ale ala fan fa bin atwa habar fakatal na amfuta na fan fa fakala sabiri sabri ko len ala alala law kada balla ala ne ala lan tol fana kan ana kutula amsa ne ala kontol fana fan fa da kata eh, na amsa fana ba kila ala yin ne fa anzalala fi hadha yana ta ayajin walau annahu fa'alu ma nada yasun bala yo ajnabi ya kawan dimana la kana khayra la sike khayra ba ba shadata walba ce ko sabatin bari bile kono da keme sey taw war wala nu sey waxe bun jay bun ishaq asabi qala ko lamma nazara bilin ayo jeda wala anna karabna alaihi an yaqtul amsa nadan ya ali al fanfa qala rajul modo ko la umina nen do yama al fanan baka walhamdulillah ba tan da ala wa sallam afana ke sawal fanfa a balaga ja kan kuma fura ke fa kala ko inna min ummata bin nan kono la be mbulu al iman asbada wala fi sondomo kono limana fura do sondon kon la do let tambida min al balo min balo be kanyana wallahi ila le mol bente bolude walla limani a sabata e sonnumo kono aɓe ka jeeja kola aɓe ka ja commen ko ñin foño wata ñin sañi folo foño ah, konkola aɓe kolo jija torɓa foñoɓe yero sumbaalo jiijala barate ɓeɗe konko jiijanola ya kamara ya ala astahfirullah wa atubu a nyolu be mo lolo ti mi bɛ misali la lolo lo noro anen karo ti misali la nen kare bota lolo ba wolte nora la waru nzola min kardi bote makar koto kila ya mɔ be dan amma kelen kanfa yin sai do balo lolo lo fele konkolu fele wala koronta kema seeta wawla min konon do akhir bun mujmin tarif ismaila an abi sihab an zayd bin hasan qala ko lamma nazara hajira abenya ayojira walaw anna karabna wala an yaqtula amsanin ko ya fanfa qala nas mulin ya familan samadan lan saro la kar allah katabahu allah na ala sawa alaina doga taqabal nan bakira na la ko fanfa ana ko ngan dole karata nan musan bebe kanata la alhamdulillah ba ala tan to ba ala jina afona ayan kan ayan tan ka molan to kan so ma alhamdulillah la ko tan da ala ala jina afona ayan tan ka fa kasa kila ni ma ko al iman al imana asbara ba sabata min sabato warada fe yakulu radio mo sondumo do min al lan sama dan lan saro mo al imana be yola sabata min al jibal dina kongo da arrawase nyen konko turu balo konko ba sabata on tugon يقول كنون كما سيتانسي واخي ابن ابي هادم من ترك هشام بن عن الحسن قال لما نزل هذه الايه بين ايوجل ولو ان نارا دار كدمنا عليهم سفيه ان كرم على الفم فقال اناس ملكه من الساعه سبع لو فعلنا لو فعل ربنا ne ala a foñin bakel la de fa balaga na kuma fura gen fa kala ko lal ima wala lima na asbara sabadra fi qulba ala mol son mo kono mina jibala rawasa kon ko ala ko nen mo e ko wala na a foñin bakel an na kwan nan fanfa an asala kwan nan fanfa an asala kwan nan fanfa an asala ala yalla kono da kemi sai tan sai min kene wa khair min abi hada an amira bin abdullah bin zubair kala ko nagan ya ayyida wala anna karamna ala an nakra ga nan ko yayi fanfa kala wa ga baka ya sai da ala wallahi da amarta ne ne da abakar ya mal an akra na sai kon fanfa la fa altum kal fanfa kala kiya ga sadakta ya to nyafo ya babaka atụ onye alụ gị onye oji itameye abubakar ibilisa janfan dole korta amana kari asawarota lomi makir bola isafo kari karna da finde wodula to amana kari ala yamalon di na mum yaman kara kai baka kai wallahi ne kon an fanfa ne fanfa yolo kono do kemese e tanseni fo akhe bun abi hadin an sura ibn ubayd qara lamma tala rasul sa hadil abin kilani ayo kala wala anna nadan kon ta ala kadabna ala an qur'an nin ka ali al fanfa aw khuju min da walla ya alba lako da le nyoba ko da ma falo ta kala illa qalam fo mo da bulo da da abdullah bin rawa beto ko fa qala qala anna la ko ne ala ko moolu ye fan fo ala koola ñiŋ be bulala moo kono ala fii kala kaali baa kela ba jaman saaso ala baa jaa imamoolu a fañooro oto sayi ala ko e ko hani ɓe fa ala jaa koto o fanama kotol ɗo leti hmm. yala ni toña foma sakkante muɗa ittama fo ñe ayotita noola a ɓe muɗa ɓe muɗan ɗo baa fula wala b'a noola ñañin fo yajame ɓe ɓutum la kan de fois de tita e nta foranto yajame ka mo fala ke to e kala naɓe kam alumol ayo te mamoudou nto aɓen fala tan fa nte ɓa la hmm. ala lan ko de fa be je be je be je sondal do eto sonde ye fo alawa koto ayo e bula da ala fana yele kono ɗo tan seytan senin saba ala alake ala alake ala altata alaye jang waka ibne abi hada an sufian fil aya qala qala nafsa kila ko law nazalat najida kana ibne umme abdou minhu ibne abdou eh, eh, abla ibne masouda aɓe aba aɓe sene yafa alaɗa kuma abou dialo ati lottulo kosi ɓe aɓa faɓe ayraɓe ko araman soro kalanna fa ɓoyda adanata abou dialo kon fa ka kon ka ka yomum mbiyon longo joɗa longo لكن هناك دك مسيح تنسين آخر ابن منزي أم قاد ابن هيان في الآية قال كان عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود من القلاء بمون دون في يقتل نفسا من فوفا عليه على جرس ما يعفى أنا مو أنا فنفا أنا مو فعليه كان هناك مسيح سنين له وآخر ابن منذر قال قال عبد الله بن مسعود fa بن يسار يعني من أولئك ulayka أكون يمول دوار يعني nyani etol be kono ammar bon yasar abdullah bon masudu jarta ya fa dole kono ɗo kema seytan seynu waka ibne jare ibne abi had an sudde fi qawle wa saddo tasbiha kala ko tasdika wala fon fomo limane a toñaronde ana limane a kuɓata on min ala jarte iye fa alala ko Thank you. aya ta wara nan koron da kara aya ta wara hanin min beso ne tare su tare kan fi ha koron kai ma sore ne sai ko dala nga ko lolo do mo sollel ba sai ko dole don da lolo koron din sawun sawun na le tankun dalde sama bali ya fay man sanyo lokko wala da anin jado anin jado ko alba men moy kanta قوله تعالى على البال وكرب ومن يطع الله والرسول فأولئك ما الذين أمل عليهم من النبي والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ما مالك أيرم يلون فورم ولا كون فادا لون لون نادي أمد علي ده لون نادي كم ولا نيلا آية تقول لنا ذلك الفجر من الله وكفى بالله اليوم فالفالي آية فسرنا ko ma yuti ella momen bala da ala non warra so an ala kila nyimma kon be nyin sedan kuma men kono kuma bina kun fa ala salam la ayol de fa ulai ko mol ma de wal nim wala ana wala ala nim da alayhi min wala momo hmm. bala da ala nin kila nomo na ala kyamala nim wala ala nema nim mamolo ayola jiyo sababu be nyaato من النبي تنا النبي من بيت النوكا والصديقين أن تونيا موكم سيدنا بكر الصديقية فلا صلى صلى النبي يوم أكل ولا يولي على فلا صلى بورا ما الصديقية والشهداء أن سيدنا فرما ولا ورا سيدنا فرول يا بكر ما فاكر دارو ده فالمودة فلجيتا بكر الصديقين ولا مار wasala ne ala weli bali betara wolle ko en mo nyimmalo he wa he asina ula ko molin ya bada da fegan tanyo gol mu tanyo ni ma balle do hayran ko le tan wala be stara kira ala la ya jamba zalika sifa men jeten dal fodo mo sama da bada men Allah ka ala bulu wa kafa bila ala ka da alima ala men lo wasala ala ya men lon doni duniya do jang si do ke mon dimbati jang alkiya malum o sina tarali ɓe sandola ɗen ya to jang ye ɗo kemo ken ɗo ti jang ala kiyamalum o sina tarali ɓe ɗumana alay men lon dongoɗo o wasata so fale ayo fasata tan mouhamad rasulah fon ya fasara ñaame si yetti ko a koy ko kiila ko ñi ayo fasaro sodoni sa aya taworo nin kono nanala aya taworo lan jaa bɛ da ni la da anan so sun dalin aka alin be yin be kara na je abe me wulula ndaw sa son ni bɛ be da na na nyo sabon ni son kon ni nyo so alin be otuye nte ete ate alin be otuye ngamolo karambe doron na je ba be me wulula ngal dan le da sa so le sawari moro de wakili fonko yi ba da yawai ba na wala karan din yin nan aji ba bai mai wulu la yau ko non da ke mai sai tan sai no wa ka ta bala ne bun ma da wa umna ay ma fi ruhul da diya al maqdisa fi sifatul janna a sana anna aisa qala jara jumana na idan kira fa kala ko ya sai da alaka innaka da la hubu ilayya min ko kira ne tura kanan niyar hmm. way nagade ala ahabu ilayya min waladi kila ŋedola kanum diŋoto comme ala ka foten wa inni nde la akonumɓe gaɓe filbayde bon kono haali ko gan ke mira la akonu fila nde gada nasuwo kono gada nabuŋo kono fa aji ko gan hakkilo katayeta kilañin mara fama asibinɓe kan sabarno hattani fo atin kom batu gata gata fa anjiro ilay ka gata kila jiɓe ga ñala kulumo ga jiɓe ga hanimbay aga kila ne me ya don dandala mm fanga fini nga ne gibe waiza waiza zakartu mauti baninga miran na fala o mm-hmm. mautu ka ne da kila da belo mun fa da fa arab don ai lo annaka da kila nyimma idza dakhalta aljannata ne da kila don da aljanna hmm ro fira be da selende santo santo santo santo ma annabi ita ne annabi mun lebeta lebul kilin ko wa anninte da khaldul jana ninte ɗum da aljana hasidon silanda allah arakante jela le o hmm, oyen son eh, mo noon ko da kila kiilaya tilo fula ɓen ɗum ko aɓe keekure kila manna wala jettele tilo fula a naata jaɓe laɓara ben kira ka nyen do ba bi muna kede la nyen telefono muna kede la wallahi na ka aka miro le nkura kika muna mira ay wala fodan nga mi anen be da ala kiyama tan nyaame ta kila je je balya do mallambe je la bay tama annabe ne annabe be ta ran ke kelen annin da dun dan da betara du mala falam yaro do alay nabe kira ma jabi sai an fen mune amalon mm-hmm. bi gayri ruwa ila da sa bi ala saban hatta an fa nazala jibril jibril jira bi azra ne yonar. oɗo sababu nuzul haaji aña ala jiya sababu mo ñin kewla kuulade jibril ko ma yetti allah wa rasul mame ala nen kilaba ɗo ka ma allah jani amala alay ni ñim molle ɓe taño kan arjana kon min annabiyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasuna ulayka rafiqa aya wilo do keme sey tan wa sey waxe ne burma do min ke sahabi an bun abasa an rajulan mo ata na sa dana kira fa kala ko ya sey da ala kila inninte o hibbu kan yeda kila kano baki na fa inninte azuko kan ne hakkilo e ma falawla natana anninde ajiyo um, e, ajiyo na fa anzi ilayka ngi fele janan don ji ka sen ni ya ta khuju abi balal kuma ni la ko bula dan ko ni man lo kan nga fa ne man kila je fa no da kila man kan da fa e kano bi ka kundo fanga na nganya lokan kan niyo sina ton kono non da niyo wa wazi ko banga mira annente ala nyen kanu nya faji be mola kila sa bole kanu kala mola mola me kanu nyam bigen do ni alor wa azu kon fun ko anninde inda khaldu nenta dunda aljana aljana sir don bala bana duna kan te fure te ko filman ila eh, palaso dunda ila palaso sira faya shukka kurada alayya ntama wa ahabu hayan kana an akura ma kan dilafra ni tara tara fe fe daraja da arjana lillahi ta'ala bai eje bala duniya ga e e an sifa la kira do nim man deje ko miran falam yarda man muron da kay man jabil ga ala ala ala sha ma jabil fiyan fa wala sabra wala da fan wala da anzala la ala ayyin amma yuti allah war rasula mu ala nin kila batun fa wala kama allah an amala alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واتنا اولئك رفيق امين فداه رسول فداه كلا كلا كلا كلا كلا كلا فتلاها عليه كلاني فتلاها لاني عليه كيوكا اكاكو ما يتي الله والرسول فاولئك مع الذين انا ام الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واسن اولئك رفيقا wala ko wala sawa ayoji hadisa kono kononto keme seeɗe tan kononto kono kononto akhir seeɗo dum ma so bonu mo an saabi anna radio mawɗo minal lansa maɗo lansar a tara sosan ata kiraño sala safa kala ko ala soyde alala kiraño ka da alala la da kira ya ngi ŋeydela kanu e kano wartan kam min ngi ŋeydela kanu fawde wala de ngi kanu jumote wa ahli ngi kala na dimbani nammusoɗo wa mali ngi kanu na nafulode wala wala bara te de a ti kan kan e kan fara kan keje samu rumbi n'a fara feɗoña bela don sina sin sina fantejela o bakkalla sa majallan saro kasira kumbota fa kala la nabi sa kilañima kay ko ma abokaka mona ɗon kiya kumbal fa kala ko zakar nga mira ta annaka yeta sata mudu fana bi ban wana muɗum ɗol bi ban ɓe ban fa ɓe fara ɓe fara fa ta fa teɓe seɗela ma annabi ɓeta annabi le fe lebulo to wona hanon toro isa dahalnal jana hanen nen tolɗo nda aljana konna duna kam ɓetere dumante kalle gue gen gen na place o man fi lam yukhru na bisa kira manna umare kiba ja be fen fa ala da o loto anzalala alañi jinde ala ma ga fa ma yuti allah wa rasula fawlayka ma amma an amala alaihim min annabiyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wasana olayka rafiqa kala kira ka abu abshir ya aba fulan kan kontan oɗon ne ala nin nen kirama yakan haraman alayhi nar kalbun ahabbahu ɗin mbatede jare law ndiman jana ina adata arjana enen kila bulu kon nen fuloɓe ñoyen allah koɗaɓete tan kamuru ñoyen ɗogoɗo ñaɓe kalla kilaja oɗon place batum ilo konon ɗo keme se tan konon akhe bun jeya an seere bun juwa qala jara jumen lan sa elana sa sa na mona da kira kan lansara wa huwa amma hazuna ta su adannin sunu balan na a sunurin ba fa qala lahu nasa kira ni maka ya frankare mala muna na alakan ya mahazuna bi be sunurin ba kin ma man dia mana kala ko ya rabe da ala kira shay'un fan fa kardu ngam mira fi kulat fa kala ka ga ma huwa ya mun mira kam na mi kala ko nahnu tol nagudun don kanna gasore alaka kan so man da ita ko ko da diare bol ma da kila samu ana be kan yo saban su ba fon saje fon saje na su ben su ba da na kila kon don be kan da kila kon hmm. ha wana ruhu en ka wurara man nan zuru e fi waje kan be nyaada ji bela wurara ma da kila wurara janin bela la ngaji ono jalisa ni ka sin nyoka nya bere ben bara gadan gada alkiyama de torfa beda senandila ma annabi annabiyon mollede fe fala na sileyde kante jeenolo wolu bulu ɓay na place ma annabiyo mol si oyen mirade olen de dar kola dal baliya falama yarudu nabi sana kilama mordoga si an fennat fataho jibre na ada akan bi hajira hajirani ayo yaji ayo jin amma yuti allah war rasula fa ulaika ma Allah an amalla alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا kala fabasa ilahi na bisa kila kuma ke ke wannan nan fa ba shar ya sai wani yin ayo ba mai kila kana na na yolo kono da keme se tan kono da nin kiran wa kai abru bunu huma da bunu jare bunu abi hatim amma so ka ga qala sa amma sala kila sa e bol ko ya sa da ala kila ma yam ba kan yimma nyala nan tole an no fara kan ni tala ko fi duniya duniya dunya da ke da ba da dan be fe kila bara fayna ga da law qaddamta ni ta ta nin la ke se do fi be selen dila faw kana ila ko betan tan tolu kanne falam na kan ta kalle jana annabiyo mol wolle ɓe jelanto saybol fa ila o kuwa kanna anzalala alay ayojin ndi wama yuti allah wa rasula fa ulaika ma allahi anamala alayhim min annabiyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa asuna ulaika rafiqa ayojiɗa olla ko sabu ele kono ɗo keme kono ɗo tan kono ɗo anen fula hadis ɗoruman suru ayo fasara wa akhay awde bono humayra ibn jara ibn abi hada an akima kala ata fatan nabi saki fanni ko dara kila fa kala ya nabi da ala innal na bendo la fike do na jan to keje fi dunya dunya o yama ga alkama la na rakan te jela manen lan naka ka do da fi jan betara ajan fi darajatul ola santa gejera fa elo dara wasi kana anzala ala ayina amma yau yati allah wa rasul fa ulaika ma allazi an'ama alaihim minan nabiyyin wasiddiqin washuhada wasalin wa asna ulaika rafiqun fa qala lahu rasul kilaka anda da ma ibata ran fi fi janna aljanna ko insha allah ima e kon din fayje ni ala sonde ni be dun aljanna wala taqulu shay'in fa zaka ila insha allah wuro kono da kima ko da tan kuna da nan saba wa ka abdu bin humayra ibn jarir ibn muz an kada ala qala ko zukara yin fa anna rajalan kum wa dulu qalu ko hada nabi ala kilafa na han nyaba he adullaka ko bay arka kilar jibe ko duniya duniya ni an li qaumin sahabuhum famajduhum wannan kira salo ngara kira da sirin firin he ne lalle shi ko da tamalalo hijilalle kañede walla siida kiila karala kaburɗala siila da saka min siida fonda kenwa e ga ñaabira dina fa ma fega ba alkiyama fayir fa ibita sandolo ko a ɓe faade ala samante a kan kila ɓeɗa sara fota anan da kila jara bayi nitele ye bulo kilen tolu sayɓe ite nan ne biyomo lebetena ñoɓaɗa fa anzalara ala ayjina ko ko oma yetti ala warrasola fa ulaka ma alladina anamala من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا wiro kono ɗo keme kono tan konon toon en nan waka e ɓurin jarire an suddi qala qala nasi molu ko min allah samadana sa yafiyata ala kira ila ade kalaka llahu ni ala ta tate ni ala yete kila dundu wato waɗe alajanna aljanna gon fakkunde ɗeɓeta fi a ala aljanna samo santo santo wona non ɗo nastagum ɓe kalla mi ala ila ketela fa kayfo nasinan ɓe mune kela فأنزل عليهم أي جنة وما يطيع الله ورسوله فأولئك ما الا جنة أن عمل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأسنى أولئك رفيقا على أي جنة dala kono da kema da tan kono don ruwa sai bun jara anda bi an asabun na zakira sa wa qalu ko kada alamna nganyalla annabi ko kila ni masala sallama lahu fada dafsara ala eh, dafsama da ba alama moka amana eh, eh, bihi men sondama me mo sonda kila ma yaita kila silal fi da jar jar jana da joro min ma moro tabe men bla da kila noma ko sadaka kila tonya fa kay fa la be kila nyaadi la e la sama ni mol be bende be kila nyaadi fi la jan ni mol bende aljana fa ayara badon badan dol be dol jara ko rembe jula ko be kiranja fa zala haja alanya ajin fi daga ko ga fa qala na bisa kiranya ma ko innal alina alina yan hadiruna ila man huwa asfala minhu fa yajtama fi riyadiha fa yazkuruna ma ana amalla alaihim fa yasununa alaihim hmm. ako ay ko ajana mo buga mo ta moya yan kamale kan da jutu tar ni da mo lo ko da duniya ja ito bela en banque ñimma banque bunken ɗen fula han efra ciment bonti yolom ika juɗola banque bunla ciment bonti kende tiyo fa hani fona fura bunjam ɓa tiyoloma ika juɗo talat fole so tiyo ɓara fole so kata nden so ka ɓoto ɓakira ɓa hane jakarta tiyojo masima ika juɗo talal ɗuwol fana ñañim ɓen siɓa tiyo ika sago pilen tiyo ɗum ñoola feñimmaje kam mo judon ndi talala wana ajan ɗon ta ñoota yajira men ɓe san san donc olo sina ɗumataji ɓawi nayi taji alona tala kan oto jude naasira oto oto haa sidi ala yenna na aalina men ɓe sandu yan haade walla ka birkintinna wale ka jina ila e laamane kana moriya wa asfala men men ɓe dumala comme ni allah mbaɗi on lefata kaca ba da ma giɓe ha ni tella ko wata e ɓatata yaala fayi e bai ɓe ɓe nafiri adi ha bandabaɗ o kola fana bandabaɗ leɓe molla e, jetayol kuma yaala ma polam laakia aljana ma polam Eh, jarankolla arjan sangof arjan kanagonda arjan karantaba arjan soma arjan yo alkara ñoyata ñaame alɓe siñoare ñaame e eh, pagaw arjana kasama aljana sa arjan yo banko banko la aljana beten sa mbara ngara mbadi maji be ha afana kon dun mbadi mara ko ni ala da bembe la da da da da yo ba ta baba ke molla ka jadla fala e, e, riyadiha faisu kona masifin fo ana amala ala ala mata men wasin nuna ala si ala ya jayna kunna qablu fi ahlina muslimin famanna la alaina wa kana azaba samu inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim isi duniya kol kacalo fo kala min na mate ta min mala isa be kacal bera duniya kacala e eh, o ɗum on dollen formula ndiya dollen kalanda dollen majlis dolla jamon nasal na nasunna alɓe kajala na talɓe ndiya na majlis o a sikol kaja duniya ah, kaja jannebe kira. ilo da kema da tan kon da no e karam hadis o yulo konondo kema kono tan kono hana ko ɗoɗon koɗo ɓalan ko sako hadiso akhara muslim abu daru wan nasai an rabi ibn kabil aslami qalago kuntu abaytu balan enda eh, abidu yon kondo kira abidun kalla enda nabi sa kilani madaran kallaje e eh, fa ati eh, hen kana kan biwda ala sajo hajana na sura ko amunda ah, porto polo ka porto poro la mo da biya bun kabila filani akonte ne kila kallan kan la la bon kono ngal la dala na sura da jira e porto poro wana porto be ga jam fada ne moro ko kare de e ko e dango ne moro ko ni ya na de kila ni ma ka dati wala e babala dorom suro to le babala dorom akon babala na sura da menna fa kare la kon sal aduma karamolo karamolo baduta karamolo kulera Eh, kan kankala fo jaabi kasa wala kan seeko jaabi kan seeko aduka moto nen kan seeko jomo talbo be ntele ntele ntele karamo ntele karamo ntele hmm, na ko jumal be jena jebe fala mo karamo na da karamo ntele hmm. na be finda be gata be mola na be finda ede binale moro kada ede la hajo konduda moro no e be sawdolo fa e be moro no ma molka keten kira be kidima mo alfal be kira ka keten ne na bida ita kara moro kara hun mm, abida ta manta be ba no abida dan ko da da fora ka ba an da ta wata moro ya kada da ita kara ta abe tambele ta be ci ne ido wulla ibida bonde la abida dawo da na be na fin fende ya murin da ne kan se ko jom eh, fo wona ke wata ra kon don ala sa de ko do farfenda ko don jiko ko olon faade baraje ko na da kada mo fe ba ko bila fura da e kan se kuma kondon la ko fana ke ban fama kan se eh, nyo kondon amma mo yar mo ma di malo do mo ma malo mo mo nyi ma e eh, be ko mo ro ko jom je fara mo talbo ro karamontelam karamontelam karamon na nga e kande e mo to jom mo do ya kan ka keba man ka keba man nan do mo ma ago fa bandogo mo ro ko jumabe lu non sambara karawantola ɓa sambala karawantola ɓa sambala koye ñoo saban sabala on famani kan se kula majlis ya, on e ala porte polo kembali kila dala nasulata man kaka fa kala le kila ko ko sal duwañ hmm. o jama ka manta jon sura karamba tuba fana manta jon sura duwa saba karamba tuba ba fura tuba jakan ko mati a fammo baade bara bara kañino ka karamo mau karamo tan ni fe a karamɔgɔ dɔ bɛ a kaw ma ko a n'a karamɔgɔ nɔmɔɲɔ a karamɔgɔ muso wala fo k'a dina ko fo wala faratɔ ko a kaw ma ko e b'a kɛ ala o karamɔgɔ muso ma ko k'a ko n e b'a to dɛ karamɔgɔ fo dali la o la karamɔgɔ b'a dɔ a k'a ye ko e b'a la don a sɔrɔ lon dɔ bɛ a y'o komandi na ka na ni kɔ ma seli o la a bɛ n da karamɔgɔ la dɔmɔrɔ fɛ karamɔgɔ bɛ na dɔmɔrɔ karamɔgɔ to b'a la man t'a dɔn a hajara n'a don a jɔ jɔn ma ko karambara karambato na domoro asira karamo mondo kembe aka sambe mbe e ko mondo sama bode men ngani sirije e mondo ga ko ka aka e men ngani idara ngani karambato ba ko londo aka e londo sa subhanallahi wada ga fulanja ako duwa jabo aka yo fana sabanja aka ko ma aka yo fana baraka karambato bala baraka mondo saba e na da saba kala na to be kera kuma kila fana ne poroba ka sal dan eh, dan ila fana eh, mana fo molu be manta be molu fa ko don ko ya ala ki asa be dan ko men na kilen do mura fa ka do kan ke tanyo fil jana arja mura portfolio do daja fan ka la la la ngate bala arja kala ki aga kilen fulan ko don ko ho aja ko da na fulor kala kay ko faani oɗon ma ko ala nafsi fo ɓe kasa so kal nafil salo siyan ye nafilo siyan moro ko si nafilo siyan tumomen ɗum moldu b'o ɗiɓo ɗumda ye nafilo siyan jule kono da kema kono tan kono ɗum woro akhi ahmadou an amre bon morota aljuhani kala ko jarajuro monat ila nafsa kilañoma fa kala ko yasode ala kila shahidun seeɗata an la ilaha illa anda wa annaka rasulullah wa sallaytul kamsan ka salatu lulo salinte wa ɗeɗi zakata man kana nafulo koɗo ɗin te o sum do ramadan ka sunkara sunte a fo kila en fa qala sa ma ka kirañima kaka da mamma fara ala haza nyen <clears throat> na o da kan yimen fota momo ge fa yama ma man ka yin ke o da ma ka na ma man da na ane bi on ɓe tara siddiganen toñamolo soɗane seede furod yamaga akem ha kala sa ba asaba abulu ko de kondeten kelan malam ya o walde na ma e ɓaɗude nama namanke ankal walɗenote <clears throat> o sasa looɗo korosiko aɗa ɓele fe mbaki arjana ɗon ɓa an kal buga la wulla kila ko momo ka ka sale la da e jako eh e akono fa bi da jani amala minan wa shuhada wa salih wa ulai kala fi kila na kon ka bloko nolo malam ya wala na ma an kal wada na ma wala so kira el kananda ke ma kananda tan kananda anen sey wa khaya ahmad wala hakim wa sahahu amma az anasi an nar sa kila qala ko man qala alf aya mo ma aya wala kilen karam fi sabi allah silaga ibe ta ma silaga aya wala kilen karam kutiba sai wato sa yamaka al kamalon ma annabiyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إن شاء الله أي ولكري وكرم تامس لون إيه إيه بيت ما نمال على هاكم كرونا أي ولكري بتنبيرين wele keme ko hadiso wele konondo keme konondo tan konon anin konon wa khay al bukhari muslim wa ibn majah ana aisha samira san ama kira ya kula ko ma min nabi annabi wata ya yamur men ka sa sa illa fa khuyra fo ya annabi musuwande ila sa to sila sa to koran bayana dunya wal akhirah ala si mandi ba ay si wakaf wala fa bi ba wa kana fi shakwahu alladhi qibla fiha akhadhahu eh, bi haqqin eh, shadida wa san yaqulu eh, kira ñima e e e, ko ni annabiyamo la saato sira la saata courant e keñina ka na simaba e jaaɗo kene e siyo kafo walla elefre faa o kalata fi sawa kila la sakwa to ala dima allazi min qubda fihi ala wala ala dimo mi bahq bahqa bah eh sadida eh bahq kama kira balo kanda aka ketu ako kila fulatita walla addetita fasame do ngamu yakkol aba fola bile ba ñinen kala ngama ye ñinen kala jabe ako ma na amala alayhim min annabiyin wa siddiqin wa shuhada wa fa faalum do ngalo ko anna ko kila hoyira ya suwandila walla kira do bandaro ayo banda kumo banda tembo benda nda disa wiltanne fe <laughs> namnajo tulma koro soɓe ne fiya man kelen karande on sonkandiro man kelen hmm. o sasin ɓe ɗanna karande on sonkandiro man enana moye moye mo kada adi sa wilton re fiyo enano moye ñina hade hmm. sa wilta ña mo million tan alaka foore mo mellamaye kira kirawo kinola soodiro ñina hadiso wiltan ñaate sikkilo tan hadiso ka fi ara de namno olon sago o osa si de kan dole mol na fa mo san kan do o sa usasi sanji de bonna saudi arabia wala bura ara do ko be da walla yiyamol karande gellel hadisa keme ina inena kema ñin ɗo fira hadisa wiltan wala da keme wala da tawol anin nane amada tele kema tel taworo nen nane aman sawo tala sifa ni ye a lon sorondiŋo kan kari woro karandiwo la sanji folo janne sama be banna tele kando janne sama be boyla tele kande kelen karande alka karando ga kar konondo karambor ne yin so nyo ga man kar konondo karando eh, kar woro doron lon ne aso nyo ka kar woro hadiso wilita janne songo jumare mi fi mol be ne sanji tan usa asala kuma tan doron eh alka men ke aman bete amanan gamo anan mu mun kula aha anan mu muskoro anan mu eh enko alka joni joni don fana akira na anan mu abara mu do lor anan mu tasabalan ban or anan mu ya konde ya jelle sore man tan bitan sanji tayta bo da mal songora hade sa wil tan fele karwa teleke ma tilta woro tinnani karam hadisa wiltan jam sa usaz ibe mol nafa kanama ni mantata temba ani molu muna ñina al nafa ma fonyi songo ko da ma songo sanji tan sanji muwan wolu na nafa ni toro lon ne usaz mo ibalo na mo bita ila ba baka wasula forum wala dina alla kalanta de me yelma da kalanta ya ba e fana bɛ kalanta yan o sasi tan forumu kilen hani ɓanma hadisa wuro kilen kala mawɗo men fo toñani ma a comme mawɗo jam mo wiila siyadade ɓa kawso kilen siyade ala wilti aa sida fura ala wili tan aa sida e alama ala kana tan duwol ɗen ɗum ɓafa ala siyadade ala kondo da siya mu mumoyla ɓe ala kana alma ala kana wiilo si ali kana alma ala nasila ali na karan kan ngal dani sa lamoyla ala ñinen ka hadise o wili tan hmm. Ne kan ne molo kalando le ko e kana o lamo yete lamo yete mo kalan kalanda sanji tan ko kelen ko tay ko songa ñin do hadisa wilda ñoo kan hadise o ɓe tofora a kiɗa boɓora kiɗa men ɗo mais ya hadise o o sahahahu a ɓeera sahayafora qurana e a qurana e sura sabada, fatiha anin bakara anin anin imrana anin nanin jam soɗo nisa mbola kono hadise o wili tan sora naane sora kɛmɛ tuta kooma yo alan ko ano sora kɛmɛ sora naane mba sora keme sora tanne naane sora keme sora tanne tuta kooma ade sabol tan sora keme sora tanne sora naane sora keme sora tanne tuta kooma ɗano mba kasala ko ayo ɓe fasarata ha ko sa ina ɓe mool nafaala oto ni ñin komo fo wala ma hakkilo so ɓa ka hoyta men ala e tan dalta ha ala ha kalanta yanen karan eh, jiɓe karannin kalanta yaman jiɓe ya karanta ba usasi karanta ba sanji lulu worwula sa ko sanji lulu hadisa wili kini mar karanta hadisa kemo ñin ɗo fele tilkimo tilta wuro tilnani hadise o wili tan ñin kirawa kiromotoɗe yalan karanga hadisa wili tan nani karanga ya alwe sunna ndega men kafuña ni a ñorñoga arbayin hadis muhtaro kere wil fula bulogo ma wil fula sema marke wil fula mota hasiya dod mod enyen do fana wil fula bulogo mara muna ma wil tamba e eh, muda wana kubra fana hadiso e eh, amar hamale zudo fana hadiso ani eh, kidabol kon hadisol men fo kidabo figa kidabol ni yol kafu ya nani e b'a hadisa tan wil tan sawa tan nan sodola de sanji sawo wala mo nafa mo son kan do te mbal dankal ngan mbiye ke karandiranga bo sonkola ko tan damma ɓe mili mili na kam kam mum kulal kira bidan lamu yo sa nga o muyele sa ñin ɗo fona foñi ɗum ɗo men sunnode o foñi hay hmm. kada gamol ha gor bidan rete ha yo iyayta ñana ñasotoga ndeɗo yaala motego min bisila dedde fof koɗo ñinanani muso wulta um, um, um, sono jiɓata soɗo folo bisiyeɗa ɓa ñimɓe ñin longlon karandeɓe ke. oɗo te min tetakeme da ettita munkula ɗo yaa te can soɗo ɓaa neɗo sondamol kala nde te ñana jaam alfalamol yede ndeɓa nden koma ɓe fof nen mbila ɓe tala hadis alaban wala to haka ibn jarire an mettiɗade kala koltule nawi sanga fo kila yenne koltongo fiya aswaji kelan musolo to inninte la ajun jikilal honoye min mbaadi lataako min mbaadi a siddiqin hmm. qultu lahum in ko inni talajon kaji kala hunna be min mbaɗen ko a siddiqina kala ko manta anuna siddiqin qultu auladuna alladina halaku sigara qala la walakina siddiqa hum almusaddiquna ako fawlake malaji anem ala alayhi minan nabino siddiqin min siddiqin place folo jumañollowode a kateji min fo ateji kila kilara musol kila kola on mbaɗa de min jiga commin dindi min no wuluta alladina halaku sigara men dindin malɗo dindin faada ran mbaɗa wallan sidde kenal kila ko la wande wala kina sina siddiga homon musana men la ala nin kilala so wara soon la ala nin kilala mon mbise kasfir kasa wallan sidde onna ala la anin la anin kilala wala fo bakaw sa kon ñande kondendire bakaw so la keɓa ite la kon ñande kondendire mo million ma dole ke karande hadisa wil onen kitabu tan fo kila mo lagdare asma mo kaddamata aɗa sal misbawo e sal sal lawal ni sana kila woro wala fijaɗo malake majabo hadisa kitabu arban hadis moktar hadis bologol mara riyad salim mowata imam maliki fa ane amra hambalera zuhudo hadis wala karol wonde comme anin mu dabano kubra fana ka ko fasa da durma su hadisa wilta ñoola nin ta kemo da mu musu don ke mu kemo da he da mu ke ba din tamo mu ndemo usasida be da ba fana ko kelar mu musol kala koma kaɓe rota ke keñol bon alfanaki nin mu talibe de na karama mu ko de ke bune mbe tala la wala mbe kuma fo la nya e ben kalande ko ba ka su ka tala karande wala ngata la ba ka osiya hmm, mol kana fi anyola e be karanda ko ba ka su karande nya nin de be kala karana de be kala ko wali ya sara o me jal ka ba fi nyin ka ai mi malla mi marra fa ya kan nin de mo de ba fa na be karanda ko ba ka su karande wala ni ya albe o foy sa e karan glace siya amma kan dala fara duna da daga ba ga wasu da marwa dala fara bele ake da da to yin na mm mm le ta kuna kalmat la hiya oliya he mun fa ba ga bai fa akara dala fara e fa albe akada alkaramo ba akara dala fara albe laki min da karamo kebo chawo da bimbe tala ala ba fa na kebo e ben karanda ko ba ka wasu kara din nan kan wallan ne tala hoɗomo kinol woni ɗomo kinoɓe jeeɗi walla ɓe tamara ɗomo batugol a ah, ay kam nake jannire kala naje nde kala mawma faɓaji mbawa omari ɓe sila yen karande ko ɓaka sika ala taala bo nendinaga walla ni e tala alu o foye sa e karandillaaki siya nal kala ɓe ɓulode ɓaali la ɓay kam ndida sindita la de ka kam fandi ba ka o soni ka ali sabari ali sabari la hasada e lafisa rajul ɓa kawso kon hakkita tan kara inam na fo inam na fa la ka mol kan da hadisa wiltan adengol ana ta be afela fa tolfana kan de mo million tan fa fa da hadisa wiltan o sa so ala kan do ga ne mo ro no do ro ho hmm, kan ala fo ba ko sa baraka ala da ala da fa so ma ko so ma nya ba ko so ko so ngane sene hmm, ya nya ba la ko ro baki ngani yo momela framoro non de nyen kan o soro ko daro go jani be nyen be kala na morol bo la majigi so jano gibata so be kala na nyen be la ko de je be ko jama la bolo hmm moro kala da foji de ko de jama wala don e man futa nyen yana kala nyen bata be yana moro kala da la ko de je aram do ko de je ko anya anya bo ba ko ko ngal danen de de ko nyen na ndela framo mo be moro kala de wala nan ko ro kamoɓe ma ko ni lafa kawen doge fikere kaɓalageɗe lawol sa ngao foye eh. ala ya kara ala aldin na lamu sanna la talbul karanda da idan wala idan sunni yode sai ka ba arba'ina fakra abula ibn majah do na hadiso men ina mun wal e karan ye la mai tela din wal karanda karan ke idan la ka kira wannan sunna la faran bo wal karanda tan ja ibn majan o kara yettira talibol ni ɗum no karanɗan ɓe ke sunniyde ɓe kiɗa wona sunnomuɗo ngal danele ngal danele oɗa ala ko ɓagaw sa baraka sedde ki annabi omo fono ba ɓafona ɓe ɓe mbaɗani annabi ɓe ɓafona ɓagaw sa baraka seddi kinoɗo fono ɓafona baraka seeɗa furo safa ɓagaw sa ba salihin salihino ɓe sondi on ne salafol b'a ɓawa na baraka sofi on ne moro ne majiso ɓe ɓawa fof na baraka fɔ fon sa baga o sa baraka e jamano sanji saba mo wili wilol million kelo may ke kalandiñi kalandiña koye noon ngal dana alaga kala alaga fof sewtiya baraka damana jo toluma ko kako ano fasarten ayo aya hadis o a ɓe hadisa wili tan so aɗon ni sara aya taworwola ñawdo ande gonɗi hmm. kala kalo ne ana anol ya baraga a fo mouhamad rasulullah fon ya baraga mainnen kuranona ada fon ha ɓe fasare in sora dan dan ay hadice wilta soto bakkane fadene yamrane sotni sa aye tawarola hadice wilta a e fo ala ya baraga main so mouhamadan so kuranona anke misimuɗa anke kilamadoɗa ala a baraga jan sa fo ala ya baraga ala baraka ala baraka ala baraka تبارك رب وعمنا به بائه وأدى إلينا رحمة من سمائه رسول صفى أدواءنا بالدوائه جزى الله خير الناس خيرا جزائه فأثاره أنواع روحا تتبلج على بركة ala barakira forum al barakira tuga ala baraka kalon do la moy sanji saba longolo mondo wade fula ni ma baraka eta no la ka hadiso la moy kilen fula saba nan lulu wor woro segon tang fo kemo fo wil tang e baraka dal ran jahili aboda eh wa ka so sawa kala sanji saba ngoko saba karan don karan balya mano obodo kon bo ɓura molni londo tema yasiyaga seedi ha baraka docteur laami yani men ɓe ɗorangi forumolo kore ɓe ha baraka ala kelelalo ba siri sisi ñon laami dan fañe ɓe ha baraka e ko fof toñaye fode min de ko fof yolo kele fo toña o toña fiɗa loota waɗi nattude be ala waɗa fayde makko jahiliya tata karan ndiŋo tata mano ɓota min dekkude ndin tin ka formo be min bara la lamayla nden lolale ɓe kilala do alma jaabilannalema lalahi do alma mutalannalema ma ko amannale den arjanal kila ko e kawlo ko ana fayna yate safo yoma ko ako nale ñin ko ano kan alikiyama bal be sambala arjana o do alma jaabilannalema nale den arjana ka ñoñinen ka ngara ɓe ñola ɓandema ngata ba ka kon ɗon mbi ala arjana o ko anala famille o nala dimbayalo kati nya formo be sen la na ba kai kai bun jare tabana jumala wata miqdar mo jumade karamo jumade ngata nyen ka kar karol be kondo e ala nga la dolla na di ala la ke di ande le o fata to na afwa ba ka sona ala formo kana arjana la ke ala nga di an do yan bare fo si ara nyame ni hadisa wil ton be hormo ana fo la nen kila me afo tuma do fon se kana ah lalle an haude la ko halla ko tuma do fotan dol balla kawsa dalo manan kira bala nanyen kira man to fa hadisa wilda ana fiya to de ala kiyama mole da kila dan dol man taje ala kana boyinga bare la arjana fidi anen dol dun daje anu bidanyo be yombur yaso ben bida karara rawda da ala bandaba bida fana ala bandaba da wala kondon e kañum momen ɓe ettoma holɓe mbaɗo ka arjana holɓe wela arjana la konna kuta jande yen kitabu mbal wol tote ja konna kuutote ja mawɗo ja min ɓe jahannama fodara laakira konna diyolo e konna diyala ke mene to ka fo ja holɓe konna di hmm. hmm. hmm. kira wonde fe arande de wolu tote je wolu yaate ja ɓe toña jahannama na fi nafiki da en kirawa abe abe abe abe konnadi aɗa kiyama gata ko ndola araji ngendi mbayla en londe elmu yonta fo ɓe aɗa mouhammad rasulullah fan kondo ala arajano kati ñaafe ka kondon ka salatu wa salamu o kumanda jumalon na ta e, e, e, ala kondon ata tiña alaya man sama di e ma diya fe ma di fe be kondon tol min kondon la ala ye jɛla bɛɛ fɛ ka jɛla ala fɛ mm. ala ye diyamu ala diyamu nyoya ala ye ala nemo jama la ala en fe nga nka ala fe fɛlɛ a ye kadanda fana nka kada ala la a nɔɔrɔ ye kulɔɔrɔ sanfɛ o duma ni kila ɲɛmaa fanw ani annabi mun nin kila mor anan ben ba adama fon ana da yin to mal bakar sayyidina abakar fan anan sahibe to mal anan imam malik fon anan imam to mal anan abraham suyuti fon ane weli tomal anen jobu kunda be birin ba jobu fonla anen jobu kunda be anen fofana keba fang anen fofana kunda be anen sada kunda be anin sɛbɛ akunda alifalu bɛ anin sɔ bɛ adiŋo bɛ anin sɛbɛ akunda saadɔ anin nataali bɔlu bɛ anin nataali bɔla wulula la anin la wulu ɲɔlu bɛ anin sindila lu bɛ tanbananden alifalu anin tanbananden bɛ anin manden kaba saadɔ anin kanu manin jara bɛ anin kirama dɔ tɔma bɛ anin jaatiyolu bɛ anin ko kɛɲolu bɛ anin maakɔlalu bɛ anin fɔrumɔw bɛ an'a dun kɛlu bɛ an'a dun dilalu bɛ an'a lamɔyelalu bɛ anin kirama dɔ tɔma bɛ anin jamana tɔma bɛ ma allazina na'mala alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa asna ulaiha rafiqa allah siya ka nalko amina alba yan du'a jabirale alba ga jiki tinya jiki ma fa mansa arma ma fa alba yan du'a be jal arma ya siya ga sesin ay ay ayo lo tonyo bala bir ma sa ko dalla anen sa dan la ayo lo foka na bula de ya la moy ka amino mu da alaihim um kanyama wadu ma milan ba ka wasu fofana a nan anin sura kunda nala talibo nala dimbali be anin yin malu e bai ko aliya baraka ila e duwa ni na duwa na la alma mutan jabota ala baraka amin amin amin